da za ta kawo shi wanda yake cutar da al'umma ya daina shi wanda yake sa ido akan yadda ake cutar da al'umma ya yi abin da ya kamata don a samu nutsuwar da dukiyar ƙasa za ta zama an ɗora ta akan tafarki wanda ya kamata ni mata me dalili kowane irin mukami aka baka ko da riga kaɗai ce aka baka wannan mukamin in ka shekara biyu da shi sai ka zama maloniya ka fito kuma ka ci gaba da abin haka dama ma'aikatan suke baka ji abin da shi shugaban sai ce ba yana yi yaba musu da aikin da suka yi sai sun aiki na gari ana yaba musu to wanda aka ba ma shi za a je a bincike shi kuma to waye ne zai bincike ta ina zai bincike shi eh? <laughs> ai magana da ke yi kenan eh, to waɗannan da sauran wasu labaru da suka shafi harkokin siyasa suna nan tafe a cikin wannan shiri amma sai kun saurari labarin harkokin siyasa shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa uches condes ya ce akwai wasu a bayan fage da ke ɗaukar nauyin rikicin da ke faruwa a cikin jam'iyyar pdp don cima buƙatar su ta gurgunta ƙarfin jam'iyyar ministan labarai da al'adu na ƙasa alhaji laya muhammad ya ce bai goyon bayan yadda ake gudanar da rajistar sabunta katin shaidar zama ɗan jam'iyyar apc saboda rikicin da ke tsakanin shi da gwamnan jihar abdulrazak abdulrahman yayin da kuma ita uwar jam'iyyar apc ta ce a ci gaba da aikin sabunta rajistar bayan kwashe kayan aikin zuwa ofishin 'yan sanda sanda da ke shawo a jihar kwara sakamakon barkewar rikici shi kuma sanata anthony Abo daga jihar enugu ya ce sabunta rajistar katin jam'iyyar apc dama ce ta zo ga al'ummar kudu maso gabashin kasar nan haka kuma wasu bayanai sun bayyana cewa ana ba da cin hancin naira dubu biyu ga kowane mutum guda don ya yi rajistar jam'iyyar apc a jihar Legas. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya buƙaci majalisar dattijai ta tabbatar da abdulrashid bawa a matsayin sabon shugaban hukumar hana cin hanci da rashawa efcc a takaice shugaba buhari ya buƙaci a tabbatar da abdulrashid bawa a matsayin sabon shugaban efcc cikin wata takarda da ya aiki wa shugaban majalisar dattijai sanata ahmad lawan a ƙarƙashin doka ta biyu kwari cikin baka na uku abdulrashid bawa mai shekara arba'in tsohon mai bincike ne a hukumar efcc wanda yake da ƙwarewa ta musamman kuma ba a taɓa zargin shi da aikata hana ba ta kowane fanni tsohon shugaban kasa goodluck ebela jonathan ya musanta rahotannin da ke yawo na cewa zai koma jam'iyyar apc mai mulki ebela jonathan ya bayyana cewa yana nan daram a pdp inda kuma ya bayyana jam'iyyar a matsayin wadda ke daga martabar al'umma goodluck jonathan ya tabbatar da hakan yayin kwarekwarar liyafa ta godiya ga allah akan nasarar da gwamna dir ya samu a kotun koli wanda aka gudanar a birnin yana guwa na jihar bayelsa goodluck ebela jonathan ya ce lokaci ya yi da za a haɗa kai a yi siyasa ba tarzoma ba Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri. Shirin da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke Abuja a ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan shiri Mustapha Ramalan. sannan kuma shiri na 28 a wannan sabuwar shekara ta 2021 da muke ciki. rahotanni sun tabbatar da cewa tuni tsohuwar ministar kudi ta najeriya ungozi ukunji uwela ta zama shugabar kungiyar cinikayya ta kasashen duniya wannan shugabanci da ta samu da ya biyo bayan wata 'yar kasar koriya ta kudu da ta janye mata inda ni ungozi ukunji uwela ta samu goyon bayan kasashen duniya a ciki ma har da kasar amurka to a nan cikin gida najeriya ma dai masana akan harkokin tattalin arziki da kuma cinikayya na kasashen duniya sun fara fitowa fili suna bata irin shawarwari da kuma matakan da ya kamata ta bi domin ganin ta tallafa wa ta na afirka da kuma sauran kasashen duniya dr isa abdullahi masani ne akan harkokin tattalin arziki ya yi karin bayani akan irin waɗannan waɗannan matakai. To wato wannan kujera dai tana da muhimmanci sosai a kan abin da ya shafi saya da sayarwa a cikin duniya gaba daya. Hmm. Ah, domin ita ce hukumar da take kawo ka'idoji da dukkan hukunce-hukunce da dokoki da ake yin kasuwanci da su a duniya nan baki ɗaya musamman tsakanin wannan ƙasa da wancan ƙasa da kuma abin da ya shafi nahiya da nahiya da kuma abin da ya shafi kamfanin wata ƙasa da kuma wata ƙasa da sauran dai abin da ya shafi a duniya a kasuwanci. to ganin a ce ga mutanen afirka mata kula na farko har an yadda da su an ajiye wariyar launin fata a duniya cewa an ba su mahimmanci cewa su ma mutane ne da za a iya ganin sa amince da su kuma suna da kwarewar da za a iya amfani da ita a cikin harkokin duniya to gaskiya wannan abu ne na farko wanda ya nuna duniya ta fara ɗinkewa ta fara yarda da cewa kowa ma mutum ne kuma kowa yana da gudunmawa da zai iya ba wa duniya mu yau afirka in ka ɗauke mu zaka ga a kasuwancin mu mu gaba ɗayan shi ma muna yin shi kusan tamanin a cikin ɗari wajen afirka ne sai ashirin ne kalilan a cikin afirka sannan a cikin abin da ya shafi kasuwanci na duniya har yanzu akwai babakere da manya-manyan kasashen duniya ke ma ƙananan kasashe da kuma kasashe masu tasowa da kuma kasashen afirka marasa galihu a cikin kasuwanci a duniya misali yau za ka ga kasashen renon faransa a irin su togo su benin republic kwatano kenan su kamaru da su chadi daidai ma kusan ma su suka kewaye su kewaye da najeriya ma eh. to wayannan kasashe za ka samu babban abin da yake faruwa a wannan wajen shi ne tattalin arziki nasu wato economy nasu kusan ba nasu bane hmm. wato su kusan kawai wani waje ne wanda faransa take zuwa ta jibge kayayyakinta abinda ta sarrafa su ta shigo da su wannan wajen kawai su waɗannan ɗin suke ɗauka su siyar a matsayin kayayyakin su hanyoyi ne kawai da faransa take bi ta shigar da kayayyakin ta cikin afirka a cikin sauki to kaga idan ya zamanto hukumar kasuwanci ta duniya ya zamanto yar afirka ce yana da kyau ita dinnan za ta iya tsayawa ta gwada ma afirkan cewa ga abin da ya kamata su yi su rufe wannan wajen ga abin da ya kamata su yi su ci riba ta wancan wajen ga kuma abin da ɗin sun yi a wannan wannan wajen ba zai ba su riba ba to alhamdulillah wato ka gani malam makil wannan mm. mata wani lokaci can tana ministar kudin najeriya mm. allah ya sa ta yi wani salo wanda har aka yafe aka biya kusan rabin bashin najeriya aka yafe rabi mm. domin tana hukumar lamuni ta duniya wanda suke bin najeriya bashi to kaga kenan ta gwada mana cewa akwai rawar da za ta taka wa najeriya idan tana wani waje dole sai an nemi wanda allah ya sa suna da fahimtar wannan abin sai su zauna su zo gwamnati da abin da ake kira blueprint wato hanyar da za a bi to in sun zo kuma ita a haɗa da ita ta bada shawarwari ne da abubuwan za su yi domin kasar nan in muka samu manya-manyan abubuwan da ya shafi kasuwanci a duniya muna da abubuwan da za a saya ɗin da yawa amma ba mu haska wajen mu da kanmu mun gani ba kuma zai ba mu arzikin da wataƙila mun fetur ma nan gaba sai dai mu gan shi kawai kamar wani riba kafa ne kawai ba shine ma zai rike ma tattalin arzikin Najeriya ba. Masani akan harkokin tattalin arziki a Najeriya kenan Dr. Isa Abdullahi a yayin da yake karin bayani da kuma ƙarin haske. dangane da irin matakan da ya kamata sabuwar shugabar hukumar cinikayya ta kasashen duniya wato ungoji ukunji uwela ya kamata ta bi domin ganin an tsame kitse daga wuta daga batun cinikayya na kasashen duniya sai kuma wata matsala da a kulliyomin ke ciwa talakawan najeriya tuwo a kwarya musamman talakawan da suka kawo wannan gwamnati a yankin arewa maso yammacin najeriya da kuma yankin arewa maso gabashin najeriya kai har ma da wasu yankuna na yankin arewa ta tsakiya wato matsalar rashin tsaro wanda wasu gwamnatoci daga waɗannan yankuna da na lissafa a kulliyomin ke kuwar cewa sun fara sulhuntawa da waɗannan 'yan bindiga sai dai a nasu ɓangaren masana akan harkokin tsaro na ganin cewa har yanzu fa tana kasa tana dabo akan batun sulhuntawa da gwamnatocin ke cewa suna yi da waɗannan 'yan bindiga dr yahuza getsu masani ne akan harkokin tattalin arziki ya ce akwai buƙatar a bididdigi akan irin sulhun da gwamnatoci ke cewa suna yi da waɗannan 'yan bindiga to amma wani hanzari ba gudu ba tambayar da nake ta yi kullum anan ita ce sulhun nan da ake ta magana ana sulhu ana sulhu na farko tambayata ga gwamnatocin jihohin da suka yi sulhu sulhun nan yin shi ake yi akan teburin mai shayi ne ko ko gurin masu indomi ake zama a yi shi ko ko irin zaman nan ne na kada gangi da yin kirari da ake yi a gidan gwamnati a yi wa gwamna a yi sharholiya ko ko irin taron nan ne da ake yi na inna rududu to amma ni a matsayina na masanin tsaro da kuma masanin harkokin gudanarwa na samun maslaha tsakanin al'umma wanda <clears throat> na ba da gudunmuwa mai yawa a kasashen yankin asiya da kuma yankin afirka dangane da kawo ƙarshen matsaloli da dama wato abinda ya shafi conflict resolution da kuma conflict mitigation na tabbatar da cewar wannan abin da ake magana in gaske ne sulhun an ce an yi shi kuɗi kuka bada kuka ce a kai musu in kuɗin kuka bada ina shaida kuɗin sun je gurinsu in sun je gurin su ai sulhu in ana yi yarjejeniya ce ake yi tsakanin mutum uku wanda yake cewa a bari da wanda yake yi da kuma mai shiga tsakiya to kuma in an yi ai ya kamata a ce akwai rubutacciyar takarda ko kuma wata shaida wacce za ta bayar da bayanai cewar idan mun yi alkawarin mun yi sulhu da kai za ka bar kaza mun yi sulhu eh ni zan bari kai kuma za ka yi min kaza shin gwamnonin nan ina son tambaye ku da ku da masu sari kano din nan da masu ta'addancin nan dukan ku ina son tambaye ku ku ji tsoron Allah shin akwai wannan yarjejeniya ko ko dai labari kawai ake bamu cewar ana sulhu ana ɗiban dukiyar ƙasa ana bawa wani ko ko wani yana hawa kan dukiyar ƙasa da sunan cewar yana ɗaukanta yana yin sulhu to in dai har ana yi mu addu'a muke muku kuma abin da ya sa muke ta faɗi shi, da wato kaiwa gaba da baya ba dare babu rana wani abu fa muna yi ne domin muna son in kun bar ofishin ku na gwamna na kwamishina na sakataren gwamnati da kowanne irin mukami ko na shugaban ƙasa ko na minista ka bar ofis ɗin da mutunci da daraja da ƙima yadda al'umma za ta ci gaba da ɗaukaka a matsayin mutum mai daraja mai kima ba wai muna yi ne don ƙalubalantar gwamnawa ne kwamishinawa ne mai ba wa gwamna shawarawa ne ministawa ne shugaban ƙasawa ne ba a'a ba shi ne makasudinmu ba makasudinmu shi ne a samu maslaha a samu mafita a samu hanyar da za ta kawo shi wanda yake cutar da al'umma ya daina shi wanda yake sa ido akan yadda ake cutar da al'umma ya yi abin da ya kamata don a samu nutsuwar da dukiyar ƙasa za ta zama an ɗora ta akan tafarki wanda ya kamata. Masani akan harkokin tsaro kenan Dr. Yahuza Getso a yayin da yake tofa albarkacin bakinsa dangane da batun sulhuntawa da aka ce wasu gwamnoni na yi da wasu 'yan bindiga a jihohinsu. daga batun sulhuntawa da 'yan bindiga sai kuma wani batu da ya ci ya cinyewa shi ma a najeriya wato batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda gwamnatin jam'iyyar apc a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta yaƙin gangamin zaɓe da shi a shekara ta 2015 da kuma shekarar da ta gabata ta 2019 wato batun yaƙi da cin hanci da rashawa a wancan gwamnati ta shekara ta 2015 wato gwamnatin tsohon shugaban kasa goodluck ebele jonathan an zarge ta da cin hanci da rashawa da yema gwamnatin katutu da kuma matsalar rashin tsaro haka zalika a zaben da ya gabata na 2019 gwamnatin apc ta yi batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda zuwa yanzu rahotanni suka tabbatar da cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya miƙa sunan wani wanda ake kira abdulrashid bawa a matsayin sabon shugaban hukumar nan ta efcc bayan da aka dakatar da tsohon shugabanta ibrahim magu masana akan harkokin tattalin arziki da kuma 'yan siyasa a nan gida najeriya sun ce akwai bukatar a yi wa gwamnatin addu'a idan aka yi la'akari da cewa batun cin hanci da rashawa ya maimaye wasu daga cikin jami'an gwamnati ya bagi yusuf sani 'yan siyasa ne kuma masani akan harkokin tattalin arziki ya ce akwai bukatar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya binciki duk wasu jami'an kansa musamman waɗanda suka hada da ministoci da kuma sauran shugabanni daga hukumomi daban-daban har ma da tsaffin shugabannin rundunonin tsaro da suka kammala aikin su a makonni da suka gabata. eh to aka a ci gaba da addu'a ne a ci gaba da addu'a don na ganin addu'ar nan yana da yana da muhimmanci kwarai da gaskiya shi buhari ya kamata a yi masa addu'a allah ya tabbake shi ya ba shi karfin gwiwa ya ba shi wato sani da iyawa da abin da ya kamata a yi don waye ne zai yi ba shugaban kasa ba ne shi yake da sojoji shi yake da irin zaman namu da muke kowane kotu ya ce abin da ya ce sai a yi za a yi bisa gaskiya to shi ne sa muke cewa ce na da rashawa ba mu zai gani a kasa ba tukuna abin da aka ce a ce ana ana don satin da ake ana yi har har yanzu ana cika mana yi abubuwan da ake yi ana yi wani aka wani aka daina eh turkana in muka kalli shugabannin rundunar tsaron nan da aka sallama akwai zarge-zargen cin hanci da rashawa a tattare da su saboda kudaden da ake warewa domin a yaƙi da tsaro da kuma irin zarge-zargen toye hakkin bil'adama da ake mushi kana ganin gwamnati za ta iya binciken waɗannan tsofaffin shugabannin rundunar tsaro a tumis a gaban kotu bisa waɗannan zirge-zirge da ake musu. to ba shi ke gaya maka ba ba ga ji abin da shi shugaban sai ce ba yana yana ma basu da aiki da suka yi sai sun aiki na gari ana yaba basu to wanda aka yi ba ma shi ne za a je a bincike shi kuma to waye ne zai bincike shi ta ina zai bincike shi eh? ai magana da ke yi kenan. Eh. Allah. Har yanzu ba ta canza zane ba. Mm. Eh. akwai sanarri da aka har yanzu nuru na shi da za shi dai a ci gaba addu'a hmm. ni dai abin da na ya fi kenan hmm. buhari dan siyasa da kenan babban birnin tarayya abuja kenan ya bagi yusuf sani a yayin da yake tofa albarkacin bakinsa dangane da batun yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ɗauki ɗamarar yi a sassa daban-daban na najeriya to daga batun cin hanci da rashawa sai kuma wani batu wanda shi ma a kulliyomin yake ciwa al'ummar najeriya to a ƙwarya wato rashin shugabanci na gari wanda ya sa dattawa da suka fito daga arewacin najeriya a kulliyomin suke ba gwamnati shawarwari akan irin matakan da ya kamata ta bi domin ganin ta gyara halayyar da al'ummar najeriya ke ciki ɗaya daga cikin shugabannin al'umma da ya fito daga yankin arewacin najeriya kuma mazaunin babban birnin tarayya abuja mai suna malam ibrahim suleiman ya shigo cikin wannan shiri a wata ziyara da ya kawo mana gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan babban birnin tarayya abuja mun kuma tattauna da shi akan irin salon shugabanci da ya ce shugabanni na gudanarwa a halin yanzu idan an nemi in ba da shawara wallahi abin mai tsawo ne kuma mai sauki ne saboda shi ɗan siyasa ai shi ma a ƙarƙashin masu mulki yake muna da kotu daban-daban ga suna ni mata me dalili ko kowane irin mukami aka baka ko da riga kaɗai ce aka baka wannan mukamin in ka shekara biyu da shi sai ka zama maloniya ka fito kuma ka ci gaba da abin haka dama ma'aikatan suke haka aiki yake a tsarin constitution haka yake ko ba haka tambaya nake maka dole ne tsinci kanmu a haka mu talakawa kai ka taso baka da yadda za ka yi ka gama makaranta baka da aiki wani ma yanka na basu biya maka makarantar baka yi ba ka zo kana ihun kamar da baka da yadda za ka yi kullum a cikin takoki sai wani mutum ya zo kawai daman ya yi bukin din naira biliyan goma sha biyu har a magana ake biliyan noci za ta kawo kujera hmm. ka ga siya ake yi biliyan noci za ta kawo kujera sai kai ka'ida kana ganin kamar biliyan goma za ta kawo maka lokal government ɗinka ko biliyan 500 ko trillion za ta kawo maka state sannan in kasa ce trillion za ka yi estimate kana da shi ka tabbatar a'a mutum in ma baka da zuwa aljihunka dan uwanka barawo daman ya san cewa ina da zai taimaka maka da trillion biyu kai ka haɗa kuɗin ku lissafa ku tabbatar babu biye za a yi ba wata filo aka samu ba in duk wannan kuɗin za ku ci hmm. saboda fitowa za ku yi ku baza ku yi ƙarya mutum ne ina tafiya a ƙasa shi ka sai babur ka bashi ya nemo maka mutane mutum ne ya tafiya a ƙasa sai ka sai ka bashi sai ka zo ka kawo shinkafa kamar buhu goma ko biyar kama ka ce ya raba duk abu da kudin guda ɗaya ya raba sauran mm. in kai shi inda ka bashi wannan amanar <clears throat> idan ya ɗauki goma ka bashi in je uku zai raba to saboda haka anan tunda yake ita hukuma doka tunda da Allah ya sa ita kotuna suna aiki to idan aka ce da kai kayi tonyo ka ta kare sai a zo a bincika a ga nawa ne aka baka nawa kai aikin a kafa hukuma mai zaman kanta wannan kawai za su a kafa bursin na zuba irin waɗannan mutanen kar ma a ce haɗa su da wannan bursin ne na 'yan siyasa barayi hmm. duk wanda ya gama in ya zo daga kan gwamna kan shugaban kasa kowaye in dai an kama shi to a dole a kama hmm. ina so in tabbatar maka dole a kama tun da dai kaga <clears throat> hi kansa kaga dan sanda rutun yake kaiwa soja rutun yake kaiwa yan siyasu rutun suke kaiwa a gurin iyayen gidajensu na taɓa shirya da wani ma'aikacin gwamnati wani inyamuri yake gaya min cewar a ministry su yana aiki a foreign affairs idan har za a aike shi sayan bayarka da takardu da shi da daraktar din na wajen yana abinda za a kashe ana kashe kamar naira miliyan bakwai abinda za a bashi miliyan bakwai idan aka bai miliyan bakwai to amma za a sayo kayan ainihin tsoron kudin kayan na miliyan uku ne amma za a yi za a yi releasing din miliyan bakwai tun kafin ya tafi zai yi rilisin ɗin miliyan 1,500 a darakta ya tafi da miliyan 5,500 fita da ita idan ya zai so wannan kayan na miliyan 3 kaga saura miliyan 2,500 in ya tashi zai ɗauki miliyan 1 ita su ta kashin kansa da abin da ya samu ragi da abin da ya duba zuwa zai kawo rubutu wannan nasa ne business ɗinsa ne ya samo kayan na miliyan uku, ya same sa miliyan biyu, ba zai zo ce miliyan uku ya ba to idan ya dawo shi kenan sai a kawo an dawo an dawo sai darakta kuma sai haɗa executive na wajen shi kenan sai a wani ya dawo sai ya kawo resolve na miliyan 1,500 ɗin kaga shi ya ci miliyan 1,500 shi ya ci miliyan 1 ya so ka miliyan 3 ga balas miliyan ba za a maida su aljihun gwamnati ba sai ajiye su a tebur shi darakta na za a bashi sai a bashi miliyan 1,500 wannan miliyan ɗauko ba sai a karkasa ta kowa da kowa saboda kaga wannan wani wani wayo ne wanda yake kowa ya ci mm. babu duk ma za ta yi kama idan a kama gaba ɗaya wani ɗan kishin ƙasa kenan da ya fito daga arewacin najeriya mai suna malam ibrahim suleiman a yayin da muke tattaunawa da shi dangane da asalin shugabanci na shugabannin arewacin najeriya yanzu kuma sai wasikar nan ta malam tinau tare da ashiru sani bazanga malam tinau ya ce daga ƙin gaskiya yi na da sai bata ni dai ina roƙon allah ka kawar da ni wajen batan Allah kada ka bari ni da wasu mabiyanka masu ƙaunanka wanda suka yarda da kai ka halatto su mu taru wajen bata tunda wasu sun zaɓi can wajen batan to shi shikenan ubangiji kai ka san halinsu kai kuma ka san su kai ka san abin da ka tanada domin yanayin hali irin nasu to amma sai dai in ji malam tunau daga ƙin gaskiya wallahi ba sai bata to mun ga dai al'amarin nan wani zare ma ya ɓata daga hannun wasu iyayen gidajenmu a to mana manoma makiyaya kun ki jinin junanku kun ki tallafi kun ki agaji ga ci gaban duk yan uwanku musamman in ka dubi harkan a farfada a wawwatsa a bayyana kai labarai ma kowane iri ne in ya shafi yankinku manoma makiyaya ku kun san gaskiya ne masu faɗi ko su bayyana zahirin gaskiya su kare tsuntsa tsintsa tsagwaran abar mutunci daraja girma da ɗaukaka na dukkan ma al'umman faɗin ƙasan wallahi sai dai kafar irin ta yankin da kuka fito wajen manoma makiyaya don ku kun san gaskiya ne kuma kun riƙe gaskiyan kun girmama kun yadda da tsarin na dokokinku kuna biyayya ga shugabanni ga baki ɗayansu amma abin haushi nama na jin kare yanzu idan ka dubi wancan mai dogon harshen na kusa da kurkusa mai zance a ƙarƙashin dutsuna wanda shi ya kamata shi ya fi son shi ya fi tunanin shi ya fi zanin ma ne matsalolinku ma'ana dai ku kun san kowa nake nufi in ji malam tunau zancen gaskiya yaƙi ya fito fili ya faɗi gaskiya ya fitar da tsarin na asalin gaskiyan ya bi ma tunanin gaskiya ɗin nan domin saboda son kai da son rai da son zuciya idan ma zai wani hidima ko bayanai na ubangidansa baya zuwa wajen yan uwanku sai dai ya nufi can wani ƙauye a can inda yake ganin ƙwaguwa da baƙin tuwo sun fi daraja ya je ya ba da labarai ya ma kai kuɗi can wajen kai hatta ma attadirai, masu algashi masu hannu da shuni sun ƙi zuwa su je su dubi 'yan uwa na cikin gidan na yankin manoma makiyaya 'yan uwansu wajen ɗaukakawa ko watsa wata hidima ta gaskiya don Allah in sun tashi ɗaukan hidima 'yan na kuɗi ne suna can wajen maciya kwaguwa ko kuma hawan kwakwa ko kuma su wajen maciya bakin tuwancan Allah sarki su kuwa almajiran da aka bari 'yan bayan Allah waɗanda ba su wuce Allah zuwa hidun ba ko daidai da ɗan na gashi a ɗiga a bayan hannu tun da an riga an kai niƙa da hatsinsu an kuma niƙa an yi tuwon an yi komai an gama an yi miya da komai ma wajen nasu amma wajen ci an ƙi a ɗan ɗiga balle su samu su lashi wani ɗan romo ko ɗan gefe to kun ga ina hidimar gaskiya nan wajen don haka daga kin gaskiya sai fa dai wajen batan kuma wannan gaskiya in ji malam tanau zance dai ya ƙare gashi nan komai ya fito fili an gane tunda waɗancan sun kare daraja da mutuncin yankin da suke ganin shi ya fi ƙarfi hannunsu kun ga in abu ya zo Ko komin matsala ba za su faɗi labari ba bare a ji a san matakin ɗauka da wuri-wuri ba don ba su buƙatar a ji komai sai bayan ya ɓaci tir da mummunan hali na wajen hali irin naku in ba a yi gyara ba to ya rage kuma ai ruwanku ko gyara shi ma ya sani haka kowa ya bata ya fi kowa sani malam tanaure ya ce ta malam ba ta wuce amin amma daga kin gaskiya to wallahi sai dai bata karken wasikar malam tinau kenan a wannan rana wasikar malam tinau kenan wanda ashiru sani bazanga ya kawo muku masu kallon mu da sauraron mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri a madadin shugaban wannan shiri mustapha ramalam sai kuma injiniya bala Larabe muhammad bello da ke sa ido domin ganin wannan shiri ya zo maku jagoran shirin shafi'u suleiman sai kuma shugaba daga bangaren rediyo hassan umar faruk kai duk a madadin su ni da na shirya wannan shiri na kuma gabatar umar abubakar malali nake cewa ku masu kallon mu da kuma sauraron mu mu kasance lafiya